na farko sai ya tabbatar akwai timing lokacin da ya kamata yi kar ya zo da tsakar dare tana bacci kar ya zo tana wanke-wanke kar ya zo tana tare da iyayenta ko ƙawayenta kar ya zo ta da daga makaranta ko ta da daga aiki ko ta da daga wurin sana'a ko wurin yin kosai ko awara ta gaji sai ya yi kyakkyawan timing sai ya yi kyakkyawan samun lokaci da ya dace ya duba irin yanayin rayuwarsa ya ga wani irin lokaci ne zai ribata ya yi amfani da shi na biyu sai ya tabbatar wurin nan is comfortable is conducive conducive shine karye wurin nan ya fiye zafi kar ya fiye kankariran sanyi wurin sannan kuma wurin shimfiɗa ce ko gado ne ko wani abu makamancin haka wanda dai za a ji daɗin gabatar da wannan abin a tare da shi sannan abu na gaba sai ya tabbatar wurin is secured kar ta zo tana ƙoƙarin yin jima'i da shi tana tunanin burin za a iya buɗe kofa a shigo ko ɗansu zai shigo ko ɗan makota zai shigo ko ƙawa za ta shigo ko wani abu makamancin haka ni nakan sha gaya wa mutane cewa dan me yasa ba za su rinka rufe gidajensu ba tunda mu a ƙasa hausa mun saba kai tsaye kawai zan shiga tare da sallama ta da buɗe kofar ɗakin mutane haka zan shiga cikin ɗakin su to mutum ya rufe main kofar gidansa mana duk wanda ya zo sai ya buga sai ka gama kintsa ka gama abin da kake ka buɗe masa kofa amma za a yi da rana ko da magarba ko da safe mutum yana so ya jima'i da matarsa kuma a ce kofar gidansa a buɗe za a iya zuwa kuma a ɗaga labule a shigo mai har cikin bedroom watakila kaninsa ne ko dan makota ne ko wani abu dole sai wuri ya zama secured sai da kwanciyar hankali ta san gida a rufe yake saboda mace ba za ta ji daɗi ba kamar namiji take ba da bai da kunya ba za ta ji daɗi a ga ko ta bane balle a ga al'aurarta sannan kuma sai ya tabbatar bakinsa ba wari an ci gurasa ta yahuza ko gurasa ta wurin menene an je an ci da albasa da me ka san albasa sai te sati bata fita ba ko an sha wani farfesu da an yi shi da tafarnuwa na larabawa ko an je an ci wani menene a duk ya makale ya saka ci yana baki yana ɗoyi yana wari ko kuma bayan an gama ci idan um, um, kogo ne a haƙori an sa toothpick kuma an kwakule duk baki haƙori na karni yana abin nan ya matso kusa da ita ya tayar mata da hankali dole sai in ya yi wannan kuma ya samu ya wanke baki ko ya samu asuwaki na darbejiya ko ɗanyi mai kyau ya goge bakinsa ko ya sa kanumfari ya tauna duk wari ko ɗan ɗoyi kanumfari ƙwaya ɗaya biyu ita ma ya koya mata haka ta ɗan tauna ko an goge baki da asuwaki baki ya ɗan gyaru haka zalika ya zo mata kuma ya dawo ya yi duk ya buga yana wari ya je wurin sana'a ko wurin koyarwa ko wurin tuki ko kasuwanci ya yi sama da ƙasa a kasuwa duk hammata tana wari bai yi wanka bai zo kawai ya ce yana ta bugawa yana warin hammata ya ce guri ya ɗaure yana wari ya zo ya ce mata zai yi ba za ta ji nutsuwa ko kwanci hankali ba haka zalika kuma ya kamata ma ko ba komai in ya da ya yi wanka tunda an je an samu sabulin nan na naira hamsin ne ko ɗari ya ɗan wanke hammatarsa da jikinsa in yana da ɗan wani abu na turare ya shafa in babban mai kuɗi ne je babban kanti ya je ya siyo body spray ya fesa a jikinsa saboda me matarsa ta karɓe shi shi ƙanshi in ana yi ɗan alawan nan gasa nan mutum ya sai jaka alawan naira hamsin ce ya ajiye a wardrobe ɗinsa duk in ya gama sa ya brush ya fito daga ban daki ko kinsa ya jefa ya alawar naira biyar a bakinsa yana magana tana jin kanshi ya dan fasa alawar ma ya sa mata rabi a bakinta tana magana yana jin kanshi shi ma yana jin kanshi ba sa damun juna wannan shine ya satin ya shirya zuciyarta yadda lokacin kuma da zai zo ya fara cire mata kaya yana shafa ta yana kisin dinta za ta ba cikakken gudunmawa har ma zai ga ita ma tana yunkuri wurin aikata wani abu gare shi na jin daɗi a wurin jima'in zuciyarta tun a lokacin ta samu kashi hamsin na abin da ake cewa climax wato kaiwa kololuwa wurin jin gamsuwa kamar da shi climax ɗinsa in an masa bayani zai gane ta wannan tunkuɗar da mani yake ya fito da kuma ya gama tunkuɗowa ya gama jin daɗi ita climax ɗin mace ka auna shi kamar susa kunne ne kana cikin susa kunne kana cikin su kawai sai mutum ya ji wani numfashi ya yi ajiye zuciya sai ya ji ya gaji da ya koshi da susa kunnen sai ya cire abin da yake susa daga kunnensa kenan ya ji daɗi kamar haka gamsuwar mace take duk kuma mutum yana susa kunne zai ji gaba ɗaya jikinsa yake idanuwansa sun limshe bakinsa ya buɗe hannayensa duk sun saki gefe kamar haka jama'in mace yake zuciyarta ake narkawa tun kafin aje ake so akalla namiji ya sami kashi hamsin na jin daɗin da gamsuwarta lokacin da zai fara taɓa ta ya fara rungumar ta yana matsa ta yana kisin ɗinta a lokacin zai ciki ragowar kashi ashirin da biyar ko talatin ko hamsin ɗin to shi ne zai sa matarsa ta ji wannan gamsuwar da za ta yi wasu irin al'amura wanda shi kadai ne zai iya fahimtar wannan abin wanda wani lokacin ma sai masana sun ce sai ga mace ta fita daga hayyacinta ko wani wani shauki ko wani sambatu ko wani abu sai kuma sai a ga gaba ɗaya jikin ya yi collapse kamar wanda aka zarewa rai sai kuma numfashi sai nishi a hankali ta samu gamsuwar da ba wani ɗa namiji kuma da zai zo ya iya mata wani burga da wani abu da za ta kalle shi domin ta ƙoshi sai kuma bayan kwana biyu kuma ta ƙara marowa ta tatso sha'awa sannan shi ma kuma haka sannan sai a zo a sake yi a biya wa juna bukata in ba a yi haka ba to lallai ba a biya wa mace bukata ba an bata da sha'awa ita ma bata san me ma sha'awa ba bata san me ma muhimmancin jima'in ba ita kawai gani take yi jima'i wani abu ne da namiji zai zo ya fada ta da ƙasa ya yi ya tashi ya tafi kawai tana kallon sana mamaki wai me ma yake da wannan abubuwan da yake na shirme in kuma waye ya ce irin na yan zamani ga kallon blue film da ake a wayoyi dama yanzu wayoyi ana ta bude su ta kan internet ga karance karancen batsa har da ma fina-finan Hausa yanzu duk suna ta koyi da irin wannan to kaga tana da sha'awa sha'awa a zuciyarta tana ta ayyana abubuwa a zuciyarta tana ta kawo duka na wani wane ko wane ta gani ko a talabijin ko a littafi ko a bulufin kaga ya batta da ciwo shi ya zama hotiho. to amma malam kamar bayananka sun nuna kamar namiji ne yake da alhakin rawar da zai taka duk waɗannan al'amura su faru ita bangaren mace ba wata rawa da za ta taka don a cimma wannan biyan bukata din lalle akwai rawar da za ta taka domin ita rawar da za ta taka shine ta haɗin kai amma yadda halitta ta zuciyar mace take kullum tana sauraro ne mijinta ya ja ta ta bi shi in dai zai ja ta to za ta bi shi mu abin da muke so ya gane ya ja ta ɗin ta bi shi ko a ƙasashen da suka ci gaba su amerika da nahiyar turai ai har yanzu suna jiran namiji ya za su su bi shi ballanta namu da muke hausa fulani da kunya da rashin wayewa da kuma fitsarar tamu ba ta kai tasu ba saboda haka almuhim shi din ya kamata lalle lalle a gaya masa yadda zai jata ita kuma sai a gaya mata salo da irin yadda za ta yi in har ya jata ga ita kuma irin bin shi da za ta yi ta ba shi haɗin kai